وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رياض الذكر والذاكرين يقوى ما سوء البركة bayan mika wa Allah maɗaukakin sarki yabo da godiya wanda ya sake dawo da mu wannan lokaci domin ci gaba da gabatar da bayanai da muke yi dangane da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah in ba manta ba da gabar da ya gabata mun shiga bayani game da abin da suke da alaka da mafarkayya a inda muka yi alkawarin insha Allah za mu bayyana gwargwadon abin da Allah ya shi mu gwargwadon abin da ya sawwaka na ladubban da shari'a musulunci ya karantar game da mafarki da kuma sanin muhimmancin wannan al'amari ta mafarki malamai suka yi bayani cewa yana daga cikin hikimomin Allah wajen kaddara wa ɗan adam idan ya bacci ya mafarki domin ya ƙara gaskata al'amarin Allah domin mafarki jama'a yana daga cikin abubuwa masu ban mamaki mutum ya yi kwanciya abin da yake na hakika da yake faruwa a kusa da shi baya sani amma kuma a cikin wannan barcin yana can kuma wata duniya can daban yana ta ganin wasu abubuwa ko yana ganin shi akan wani aiki wanda har wani lokacin in ya farka daga barcin sai alamu wannan abin da ya gani a mafarki ya bayyana ta tare da shi idan mutum yana ganin yana wani aiki na wahala ko yana cikin wani yanayi na tsoro sai kaga ya farka yana ta ainihin wato tsatsafar da gumi daga jikinsa kuma ya ji psychology din shi ya wani sauya haka an mutum ya mafarki yana ganin wani abu na farin ciki ko murna sai ya ga ya farka yana cikin wani irin annashuwa da annuri da walwala to waɗannan malamai suka ce yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake bayyana wa ɗan adam a yadda al'amarinsa yake sannan kuma iya gaskata wasu abubuwa na gaibi da ba a bayyana wa ɗan adam ba kamar duniyar mala'iku duniyar aljani da makamantansu akwai waɗanda suke ganin ai waɗannan kawai ana ba da labarin su ne babu su wato abubuwa ne da suke abstract amma Allah sai ya nuna wa ɗan adam cewa to a cikin mafarkin ka ka iya yadda cewa akwai abin da za iya gani wanda yana faruwa ko da kai baka shaidawa da haka wannan gaba jama'a kamar yadda za mu zo mu ji muhimmancinsa ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama darasi na musamman yake yi wa sahabbai a kai wallahu alam daga cikin wannan hikimomi malamai suka ce kamar yadda muka ji a darasin baya duk sanda aka yi da sallar subahi irin haka annabi sai ya waigo ya fuskanci wato sahabbai ya ce wane ne ya mafarki daga cikin ku a yau wanda ya mafarki ya bayyana irin mafarkin da ya yi sai annabi ya musu fassara suka ce domin a wannan lokacin lokaci ne na wahayi saukar da wahayi da haka wahayi da ake saukar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana iya kawo mishi ta hanyar mafarkin da wani ma zai yi ba wai lallai sai wanda shi zai yi ba saboda sahabban nagartansu da kirkin su, kuma mun ji alaƙar nagartan mutum da irin mafarkin da yake yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara sai kuma ya zama wannan yana da alaƙa daga cikin abubuwan da Allah ya aiko ya gaya wa mutane shi abu na biyu sannan yana karantar da su sahabban ko da bayan bashi su su ɗau hannu daga sanin yaya bayani yake na mafarki don kada a ɗauke shi for granted sannan kuma malamai suka ce dalili na gaba da yasa annabi ya bashi muhimmanci domin a gane cewa to mafarki fa bayan abin da zai sauka a zamanin annabi to babu wanda kuma zai zo da wani sabon abu na shari'a da za a ɗauka ana bauta wa Allah da shi za mu zo mu tattauna wannan gaban a gaba insha Allah domin yana daga cikin hanyoyin da shedan ya biyo wa wasu daga cikin talbis iblis ko Allah ya tsare mu ya biyo wa wasu al'umma da dama ta hanyar batar da su ta wannan ainihin janibi na mafarki to kaga idan mutum bai iya tantancewa ba shi ma yana iya samun kanshi a cikin irin waɗannan rikita-rikita ko rudani ko wani abubuwa makamancin haka ya dai ishe ka misali irin abubuwan da yake faruwa na ainihin wato 'yan damfara da 'yan ciwaciwa wanda za ka ji mutum kawai ya farka ya ce ya yi mafarkin ya ga kaza kuma ya mai da wannan wannan hanya na ainihin wato samun kuɗi nan dai ba da jimawa ba a cikin wannan lokaci da aka yi a wannan shutdown ko lockdown na covid-19 mun ji waɗanda suka yi mafarkin an zo an ce musu akwai wani gashi a cikin ƙur'ani da aka duk wanda ya sha shi ne maganin corona kuma abin mamaki mutane suka yi ta sha wallahi duk yadda kake ganin mutum da kaifin basira wai sai ka ji ya ce shi ma a ɗauko mai ƙur'ani ya buɗe da ya buɗe kuma sai ya ga gugubin gashin ina fata an fahimta kuma mutane suka shiga cikin ɗimuwa har waɗanda suke cikin wato harkar ɗalibta na ilimi su ma abin sai da ya nemi ya girgiza kafafunsu me yasa saboda jahiltan wannan ainihin wato fanni na bayani game da ainihin wato mafarki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka jama'a a sannan kamar yadda muka ambata lallai wannan matsala ta mafarki yana daga cikin hanyoyi da Allah ya rage wa al'umman nan ta yadda zai rinka ci gaba da musu albishir duk da babu annabi da ake mawahi da zai zo ya bayyana musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafarki kyakkyawa to daga Allah ne idan mutum ya ga ya mafarkin wani abu mai kyau to gane cewa wannan abun daga Allah ne Allah ne yake son ya ainihi wato mai albishir da wani abu na alkhairi da zai same shi annabi ya karantar da ladabin da ake son mutum ya yi in ka farka a wannan lokacin sai ka yi addu'a Allah ya tabbatar maka da wannan alkhairi ina fata an gane to sai dai kuma mutum kane ya dauka cewa irin abin da ya gani a mafarkin ta wannan hanyar zai faru da shi akwai yiwuwa ya faru ta haka din akwai yiwuwa ba ya faru ta haka din ba Dan a ma za ka ga wani yana cewa ni fa duk sanda na mafarki ba sai abu ya faru to dan haka na yi mafarkin kaza ma shi ma dole ya faru a'a babu ainihin wato lazimi na wajabcin hakan ya faru amma dai kamar da annabi ya faɗi wa huwa sadiqul masduq duk abin da ka gani na alkhairi na mafarki to daga Allah ne idan kuma kaga a kishiyar hakan aka sunsa kenan na wani abu da ya tsorata ka ko wani abu da ya firgita ka ko wani abu mai ainihin wato ta da hankali annabi ya ce wannan kuma daga shedan ne da haka idan ka farka shi ma sai ka nemi Allah ya tsare ka daga ainihin wato wannan abu da ka gani mai tsoratarwa ko mai razanarwa a cikin mafarki a insha Allah dai kamar yadda muka yi alkawari waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah ya da cikin waɗannan jerin giyar bayanai za mu ainihin wato tattauna su akwai wani malami malam ubai Allah madaukakin sarki ya mishi rahma da ya zo yana bayani game da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam sabai suka ba da labari cewa su da yawa bayan sallar subahi irin haka yana juyowa ya yi musu karatu ta musamman game da ainihin wato mafarki har wani lokacin idan babu wanda ya yi mafarki to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi mafarki shi ma sai ya ba su labarin mafarkin da yayi yace yayi mafarkin kaza da kaza daga karshe ya fassara musu wannan mafarkin an taba samun wani lokaci wani sahabi ya ba da labarin mafarkin da yayi annabi na shirin fassarawa sai sahabi Abubakar ne Siddiq Allah ya kara mishi yarda sai ya sarab yace wallahi ni za a bari in fassara mafarkin nan Allah Allah yace me zafi har sai kai rantsuwa bismillah fassara kaga me yake nunawa Abubakar har ya dau hannu shi ma zai iya rusko menene fassara daga cikin fassarorin mafarki sannan za mu zo mu ji wasu ka'idoji da malamai suka kawo da ake bi wajen fassara mafarki sannan menene sifofin malamin da zai iya fassara mafarki don irin abubuwa da aka samu a irin waɗannan zamuna na rubuce-rubuce da wasu suka yi suna sa mishi ta'abirul ahlam ko ta'abirul ru'iya ko wane ne mafiya yawancin wa'annan da ba a ba gaskiya bane na ƙarya ne a ce wanda ya mafarkin ana ruwan sama zai ga kaza wanda ya mafarkin an bashi zuma ya sha zai sha kaza wanda ya mafarkin ya ga maciji kaza duk waɗannan na ƙarya ne jama'a saboda shi mafarki fassarar shi yana da alaka da wanda ya yi shi ina son ku riƙe wannan ƙa'ida na farko da muka bayyana cewa gwargwadon nagartanka gwargwadon yadda mafarkin mafarkinka yake zamowa na gaskiya da haka idan mutum ya zo ya yi mafarki wanda zai yi fassarar sai ya dubi wane ne shi tukuna ko mun fahimta jama'a an taba samu kamar yadda zamu zo mu ji misalai insha Allah wani babban malami daga cikin ainihin wato tabi'ai wasu suka zo suka kawo mishi labarin mafarkin da suka yi mutane biyu ne mabambanta kuma suka yi mafarki iri daya da ya tashi musu fassara shi ma sai musu fassara mabambanta kuma kowanne aka ga abin da ya fassara ya faru da shi har aka zo ake tambaya cewa ya za a yi ka fassara mafarki iri daya ta hanyoyi guda biyu sai ce na dubi su ne wannan nagartacce ne wannan kuma ɗan banza ne ina fata an gane da haka ka ga kenan ashe wancan littafi da za a rubuta a ce duk wanda ya mafarkin ya ga iska na kaɗawa to kaza ne to ashe ka ga ba zai iya gaskata akan kowa da kowa ba ina fatan jama'a an kiyaye wannan da haka fassarar mafarki baya ɗaukan wajihi guda masu ilimin fassarar da waɗanda suka dace da fassarar sun san haka da haka in kayi mafarki iri kaza ko da ka ji an taba fassara ma wani cewa kaza ne to ta yi naka ba ta wannan janibi ba ne ina fata an gane sannan ku dubi a wancan kabiya na annabi yusuf shi ma abokan nan nashi na kurkuku da suka yi mafarki wani nagari ne wani kuma ba nagari ba ne shi yasa wancan mafarkin nashi sai ya zama wani abu ne ne wanda ya zo da alkhairi wanda kuma ya zo da wani abu wanda yake zaman na uku ba, ko azaba a kan shi Allah ya sa mu dace da haka wannan malami yake cewa yana daga cikin abin da ya kamata a yi wato a kiyaye shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nuna cewa bayan wucewan shi to babu sauran wani sako na annabta amma abin da zai rage shine kashi ɗaya bisa arba'in da shida kamar yadda muka ji a baya na yi wato wahayin annabta wanda shi kuma zai rinka zuwa ne a cikin mafarkin wato ar-ru'ya a afali ko kuma ru'yal mu'min afali mafarkin mumini wato nagari da mutum ya yin wato yi to a nan ne sai mutum ya yi wato a iya gane cewa to ga abin da wannan mafarki na shi yake alamtawa insha Allah bayan nan akwai magana da aka samu da alhafiz ibn hajar al-asqalani a karkashin wannan hadisin shi ma a cikin fathul bari wanda ya kawo na bayani game da hikiman manzon Allah sallallahu alaihi wajen dukkan da ake sanda subahi irin haka yi musu wannan fassara cewa daga ciki wanda ya wannan fassarar to bai riga ya manta shi ba ina fata an gane don zaka ga daga baccinka ibadar da ka zo kenan sabanin in ka riga ka shiga wasu shigul to akwai yiwuwar ma ka kasa tuno yaya mafarkin ya kasance sannan kuma bayan ku bayi lokaci ne da kwakwalwar ɗan adam yake fresh hayaniyan wannan ranar bai riga ya yi wato birkita shi ba sannan kuma lokaci ne wanda kusan duk abin da aka faɗa to mutum zai ya zauna mishi a zuciya so ya kawo rewa waɗannan suna daga ciki wallahu a'la wa a'la dan Allah madaukakin sarki ya so in muka zo a cikin bayanan da za su biyo bayan wannan to sai mu ainihin wato ji menene a bambanci da ake samu na abin da larabawa ke kira da arru'ya da al alhulmu menene al'ulmu menene ru'ya duk da mu dukan mu a fassarar shi a wajen mu mafarki ne amma akwai bambanci wanda za mu zo mu ji a harshen shari'a da kuma yadda yi wato kalmomin suke a larabci insha Allah sai ka gane in kayi irin wannan to wannan ne ru'ya in ka kuma kayi irin wannan wanne ne alhulmu insha Allah Allah mu dauke sarki ke samu dace sai Allah kai munasaba ta gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa